الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا وفرقتنا فاستغفرك أو غائب أو حي أو لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوب خاشعين ونسألك علما ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا كريما ونسألك عاجلا من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم اللهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم تهير قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما شرب اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا درهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وعاكرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul baqara abin nan ranar wannan na larba wato takwas ga watan ramadan hijira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora Allah ka raba mu da duniyar galariya. Allah ya abato aya ta 72 muka kwana Allah ya ce san qaddara ta fiha Allahu wa iz qataltum nafsan ka ambata kun ka kashe wata rai faddara atul biya kun kai ta turere ne ya ga matsalarta wanga ya ce wancan na wanga ya ce wancan na faddara atul biya idiga mata ifil asali fiddal ai ta kasamtum wa tun. kai ita wasu makonan tura mai juna wannan laifi wallahu mukhrijum makon tun taktumuna Allah zai fitar da abin nan da kuka kasance kuna boyewa min amurya wa hadha itirar wannan itirar ai jumlatun mu'tara jumla ce da bainal ma'duf wa huwa abinna wa qulna dribu ce wanda aka yi kudu shi wal ma'dufu alaihi wa huwa huwa wa huwa abin da a wale kisa wannan shi ne harkun kissa wa innama wa innama akhrajahu dama wa innama akhrajahu ya fitar da shi daga farko da da qaba'iha qaba'iha bani isra'il don ya ci gaba da bayyana sadarwa da bayyanawa mai abuwa ayyukan bani isra'ila ba'd ba ne sashin ta da sashi to Allah ya ce fa qulna dribuhu bi ya ne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 كذلك الله الموت وريكم آياتي لعلكم تعقلون to bayan wannan matsala ta faru wannan su ce wancan ne wancan su ce wancan ne fa kunna sai muka ce adai ku bi ba da ku sa sashen jikin saniyan nan ku bugi mataccen nan zai tashi yayi magana adai ku alqatila ku bugi mataccen nan bi juz'in min hada wani yanki na abin na jikin wannan marakan nan ta jiya dure ba sai aka bugai biji zai min da wani yanki na jikinta ila bi lisani a wasu ce da harshe ba au ajabi zanabiha ko kuma wani kashi da aka ce ma ajabu zanab fa hayya sai ya samu rai aka ce wa kashe ka wa kala sai ya ce katalani hulanu wa ne ya kashe wa hulanan da wa ne da ibn ammi ya ammi ne wa'anda wa'anda sun ka matsu bai mutu sun kai gado ba sai ya faɗi sunansu. su da suka kai ƙara kotu cewa an kashe ɗan uwansu ashe suna sun ka kashe shi to bayan ya yi jawabi wa mata sai ya koma mutuwa kun gani Allah na iya tayar da wanda ya mutu duniya shi magana kuma ya koma mutuwa da ya ba da shaida sai ba hurri ma almira su sai an ka haramta an kashe shi don su ci gado ne shari'a ta hana su ci gado ne wa kutila tare da shaida tabbatacciya kana ta'ala Allah ya ce kazalika al-ihya kun ga yadda aka raye mataka to haka ne yuhillahu al-mauta haka dai Allah ka raye bayan sun mutu tariqun ayati kuma yana gwada muku ayoyi ne da la'ila qudrati da lallan qudrati la'allakum ya bani isra'ila nuna domin ku yi hankali ya bani isra'ila ai ta na don ku rika yin lura ku sa abin da kuke yi kowa mutu sai an sai, ai fa ta'lamuna anna al-qadira ala ihya'i nafsin don ku sani duk wanda Allah iko ala ihya'i nafsin wahida akan ya rai guda ba da mautiya bayan mutuwarta to qadirun ala ina busan kasira yana da iko ya raya ayyuka da yawa wanda sun ka mutu to ku yi imani da aikowa manzo da aka yi mina ummiyi na cikin ummiyai al'arab larabawa wato na ku yi imani da shi wato ku kyautace imanin Allah babu abin da bai iyawa abin da dukkan gaba yi ba bai tashi ne ba to bayan an gwada musu yadda Allah ke rayawa bayan ya kashe sun makasar ƙulubukun sun makasar ƙulubukun min ba'ad zalika fahimta laida rafi a wajen duka zuwa وإن من الحجارة لما يتبجر منه لنار وإن العالم يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون bayan duk an gwada masu waɗanda abubuwa yahuda da rashin imani zuciyarsu ta ma ta dutse bushewa Allah ya ce sun makasa yi ayyuhal yahudu sannan zukatan ku ta bushe ya ku yahudawa ai salubat an ƙabulil haƙi ta sandari ga karɓar gaskiya ba ta ma karɓar gaskiya gaba ɗaya min ba da zalikar mazkuri bayan bayanin gada aka ambata min a min akhbarikum almadiya na labaran uwayenku da kakanninku almadiya waɗanda sun kauce allati la yumkinu li ahada an arifa illa bi wayi min Allah wanda ba ya yiwuwa ga wani ya san labarin uwayenku da kakanninku sai da wahayi daga Allah amma abin na wannan ma ya dullu yana cikin abin da ka nuni ala anni rasulullahi A kan cewa ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah nake zuwa gare ku wa ila jami'in nasu kuma manzo nake zuwa ga sauran mutane gaba ɗaya zukatan ku ta bushe kwarai kamar ba a yi muku wa'azi ba wahiya ai qulubukum kal hijara duwatsun ku ta bushe kamar duwatsu fil qasawa wajen bushewa yadda dutse ya bushe haka zukatan ku suka bushe kai wani dutse ma yana da dama au ashaddu qasawa ko ma zukatan ku ashaddu qasawatan min ta dutse bushewa zukatan kairai sun yi dutse rashin tabshi wa inna min al hijarati lalle daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al anhar akwai wanda ƙoramu ka babbagowa gare shi kunga zuciya yana da dama tun da ruwa na hitowa daga ciki ne sabanin zukatan yahuda wanda babu ko sanyi cikin su wa inna minha cikin lalle cikin duwa lama ya shaƙaƙo akwai mai tsatsagewa diga da gama tayi asali da shi ya shaƙaƙo wato lamma ya ta shaƙaƙo akwai abin da ke tsatsagewa fa ya karu jimin hulma tsotsa ruwa su hito ciki ne akwai dutsen da yake tsagewa ruwa na hitowa ciki ne kun ga wannan dutse yana da sanyi wa inna minha lama yahbidu cikin duwatsu lalle akwai dutsen da ka ɗigowa ka da ruwa daga sama suna saukowa ƙasa ayyan zilimin uluwe ila aswad ruwa na saukowa daga sama ne zuwa ƙasa duka duwatsu na yin wannan min khashiyatin don tsoron Allah wa qulubukum la tata'assaru amma ku yahudawa zukatan ku ba ta da ta'firi wala ta linu ba ta sanyi wala ta hasha'u ba ta tsoron Allah rika lura idan ka ga zuciyar ka zo abin da kaka yi ba ka jin tana sanyi to kayi nisa ga Allah kayi nisa ga rahama ta yin dai ka ga zuciyarka ba ta sanyi ko yaushe to ku rika lura da irin wannan wa mallahu bi na amma ta'maluna Allah ubangijin kafa bai rabkana ga abin da kuke aikatawa ba wa innama yu'akhirukum wakati, kun dama yana jinkirta muku ne domin lokacin ku ya cika amma dai wato yana sane da abin da kuke yi wa bi qira'atin bi tahtaniya wa man lahu bi ghafilin amma ya amalu wa bi iltifatu an khidab wal ma'ana anna Allah ta'ala bil mirsali Allah yana nan ga madakata ga mawaka la haula ilqati ta qulubuhum ga wadanga da zukatansu sun kabushe Allah subhanahu ta'ala yana nan gama dakata yana jira tilaha a'maluhu yana kidan ya musu da ayyukan da suka aikata na kwarai da wa'anda ba na kwarai ba hatta yujazihim biha har zai saka musu wato ya saka musu da ita fil akhirah ranar lahira Allah ya kare mu afata da mauna أفتطمعون أن يؤذنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ثم يعرضونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وبعد أن دعا اليهود إلى الإسلام باين يأكرا يهودا وزوك مسلمتي وذكرهم بكل ما فيه تلقيب لقلوبهم يا ta abin da yake cikin wannan abin akwai sanyayawa ga zukatansu ya sanya musu da yiwuwa mai zan su imani ko a sun da imani to ta tabbata siyaku yanzu yakin magana ya waiwayo ilal na zuwa ga mu'minai bayyana yana bayyana wa mu'minai annal yahuda lan yu'minu lalle yahudawa har abada ba za su yi imani ma ja bihi muhammad da abinda muhammad ya zo da shi wa sallallahu alaihi wasallam to me asanadiyar da yasa ba su imani da abinda ya zo da shi har abada yace wa sababu zalika sanadiyar wannan gashi abata da mauna ayyuhal mu'minu ya ku mu'mine yanzu kuna tsammani ya ku mu'mine kuna tsammani an yi uminu al yahud lakum yahudawa su imani da ku ko yanzu kuna tsammanin yahudawa su yadda da ku ai ba za su yadda da ku ba wa karka na fariqun minhum wasu jama'a cikin sun kasance ai akabaruhum malaman su yasma'una kalaman Allah fi tawrati suna jin magana Allah cikin at-taura suma yuharifuna sannan su karkatar da maganar yagayyaru na wasu garwaya ta bayan sun gane ta min ba da ma aqaluhu bayan sun fahimce ta wahum ya'lamuna annahum muftaruna kuma sun san makaryata nasu to irin waɗanda mutane su an malaman jama'a ya za a yi su imani tunda sun san gaskiya kuma suna ƙaga ƙarya su juya su batta wahum ya'lamuna sun sani wanda bai sani ba shi kaka cewa to bari in yi kokari in wayar da shi ya sani Iya sani sai ya gyara wanda ya sani babu wayewar da za ka yi duk abin da ka waɗi dama ya san shi in gaskiya na ya kai kai tsaye da gangan ka ba ka yi shirya da shi amma ka yi shirya ka ba ta amfani gare shi ya ce wal hamzatu lil inkari fi dama oni" ai la ta dama imanin ka kuyi ga imanin su falahun sabiqatun fil kubri suna da gabata su an na farko ga kafirci don haka ka kuyi imaninsu. imanin su وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم Fálo a tó hajjú tó na wọn bí má bàtà láà wà aláìkùn lè hajjú kùn bí ẹni dára a bàbá ta ákìlò. Ọwọ́ ìlànà kọlọ̀bí na Amadu idan Yahuda wàtò game da masu imani, yẹ ti abin na ai munafiqu alay munafiqu yahudi idan munafikan yahudawa sun ta game da masu imani alladina amanu qalu amanna sai ce ah ai mu wannan addini na ku tun dadewa mun kai imani ci kuna da gaskiya kun ga da baki suka faɗi amma zuciyarsu tana can ga abin da take sai su ce arabna bi anna muhammadan nabiyyu ai mu tun tun muhammadu annabi wa huwa al-mubashsharu bihi shi ne aka yi bishara da shi fi kitabin da cikin zahibu abinda suka wada kenan kun ga wanda bai sani ba sai ya ga awa sun zama mutanen kirki wato sun shigo kenan kuma alhali ba su shigo ba wa idza khala ba'dhum idan sashin su yake banta ay raja'a yadda wan farada ba'dhum ila ba'd sashi yake banta da sashi wasu wa junansu kalu sai su ce albadu sakiti wato a kashi biyu suke waɗanga da sun ka game da mummune sai suka ce mun yi imani su ko wa'ancan takaici ya ishe su ko magana ba su yi wato in sun ka bar wurin mummune su wa'annan da ba su yi magana ba a albadu sakitun wa'annan jama'ar da suka yi shiru sai su ce aka bar mummune su ce ga wayannan da suka ba mu'minai labari da ma fi taurati da abin da ke cikin at-taura min na'atin nabiyyi na sabar annabi sallallahu alaihi wasallam Hau, yanzu kuna ba su labari bi ma fataha Allahu alaikum da abin da Allah ya muku buɗe yaya za ku gaya ya mu'minai abin da za su sauke ku da shi bi ma fataha Allahu alaikum ai arrafakum abin da Allah ya sanar da ku bi taurati cikin at-taura min ati Muhammad da nasibar Muhammad le ha jokon don ɗai su yi jidali da ku ai le ha fatimokon don ɗai su yi rusuma da ku walla mu fi le ha jokon ya ce yi rura ma'anarta le ya yi kusa a kundan nan gaba su za abokan hasumar ku inda Rabbi kun wajen ubangiji fil ranar lahira sai su ce ko ku sun tabbatar da kun san gaskiya don kun haɗi kun ce kun gane don me to za ku haɗa musu don dai su yi jayayya da ku inda rabbi kun fil akhira wajen ubangijin ranar lahira wai wai kimu alaikum hujja su tabbatar da hujja gare ku bi tarki ittiba'i ga barin da annabi ya ce lalle kun gane ma ilmukum bi sirri duk da kun san mai gaskiya na afala taqiluna zalika ba ku lura da wannan kun ga a cewa suka yi hangen nesa wato ku dibi abin da zai faru nan gaba kuna ce musu a kun san cikin littafin ku akwai sifar muhammadu shi na wanga an faɗa muku cewa za a aiko shi kuna faɗi kuma kun ƙibi ne to ya an ka ta lahira ba sai su yi hujja su ce aiko can kun san ƙimbi na kun fa'i sai ya zama hujja gare ku a kama ku afala ta ƙilu na zalika ba ku lura da wannan fatan biyu da har harka game da shi ku riƙa hangen nesa ba komi kuka faɗi ba yanzu kun haɗi wannan zai zama hujja a yi muku azaba in kiyama ta yi in ji manyan kenan ke gaya ma yara Allah ya ce to halan da suke ci haka a faɗi halan ba su san Allah ya sani ba awala ya alamuna awala ya alamuna Tannan baya zan bayo zafron ma yanzu. Awala Wato tambaya ta neman tabbatarwa, alasana biyan littafi ya fita hanyar jirgin wato duk abin da suke yin da sun sani wato Allah ya tsaka Allah ya tsaka wa da khilatu alaiha lil adam Allah mahzurun daga abin nan takdiruhu wato na ayalumunahum suna zargin wayannan ƴan uwan nasu alat hadisi ga ga baiwa mu'minai labari bima bima zakaruhu da abin da suka ambata shahalan ba su sani ba su manyan nasu ya alamu ma yusirrun hakika Allah ya sa abin da suke tirantawa wa ma nuna da abin da suke bayyanawa ai duk abin da suka koye da bayyane sun sani Allah ya sani babu abin da bai sani ba ai ma yukhuna wa ma yuhirun abin da suka boyewa da wanda suka bayyanawa min zalika na wannan wagari da wani sa duka Allah ya sani fa rattadu an zalika to su tsawatu game da wannan su tsawatu saboda haka duk abin da kuke yi ku san cewa Allah ya sani kuma ku kama jikinku da kyau wato a hasawallahu wa nasu su sun mance Allah ya ki da ni wa ummi yu wa yu na la ya'lamun lan kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun wa minhu cikin yahudawa akwai ummiyona wayanda suke ba su iya karatu da rubutu ba awam la ya'lamuna kitaba ba su san littahi ba ya an rubuta ba su san littahi rubutun littahi ba a taurat illa amaniya sai karerayi ɗaya da aka shirya musu ana faɗa musu amma ba su san hakikanin littafin a taura ba sai dai karerayen da aka yi musu ana cewa cikin at-taura suke su ummiyena ne kawai babu abin da sun ka sani illa amaniya sai karerai akazibu karerai talaqawha ar in wanda suke karkowa ga shugabanninsu wala akazibu laysa ilmin karerai ko ba ilimi na ba bal hiya jahalun murakkabun karerai wato jahilci na wani bisa wani au abin da ya ce ƙadun na shi nashi'un an taqalidin ko wata aƙida ce wanda ke faruwa daga gargajiya ita ce taƙalidi wa inhum su ba su kasance ba fi jihadin nubuwatin nabi ga musu annabci annabi wa gairihi da waninsa mimma ya khataliquna cikin abin da suke kagawa ba su kasance ba illa yazunnuna zato dai suke yi duk abin da suka yi zato na kawai yazunnuna zannan suna zato ne kawai wala ilma lahum babu ilimi gare su wadannu la yuguni min haqqi shay'a da tobe wala ta da komi inda da aka bada gaskiya idan akwai ka ta bace ka biyo na kana bida akoya jama'a kun ga akoya ta wuce nan wani ya ce ina zaton a wannan gane ta bai kara ka gaba da komi ba kun ga zato kenan bai wadatawa ga abin da duk aka bada ilimi gare to zato baya umarnar da komi nan wurin الله يكاري وويل للذين يكتبون للذين يكتبون الكتاب بعيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون فويل للذين كتبون الكتاب أننا عذاب يا تبت قوائن لك ربوتو دكالسو بأيديهم دعانوا سموك لك sun ƙage rubutun nan min ɗaya daga wurin sun mai ƙulu na haza min inda lasanin su wani rubutu daga Allah yake kamar da yau da muka ga maka

yahuda ba ta yau da wa haɗa can kuma ga wani shi ma ya ce ga wani addini haka ne tun da kaga yanzu ko ina abuja ka kai ɗanka makaranta ko ina abuja ai kaga akwai wahala to ku yi ƙoƙari ku yi tun yanzu abubuwa canzawa na su kai duniyar canji na ta kai kun ga dori bisa ga gaskiya suke amma daga baya aka samu 'yan baya suka canza littafin gaba ɗai suka sanya ra'ayin sun ka ɗebe hakika na abin da Allah ya saukar to kuma koyo shi samu aka ana ta caccanzawa to masu tarbiyya in sun ka canza tarbiyya canzawa ta kai idan masu tarbiyya sun ka canza tarbiyya canzawa ta kai Allah ya muke mu wa qalu lan tamassana nar wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda ولاتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا كما سنتي سو يهودا لما أوعدن لولا لما أوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار لوكشن النبي يمسو على قولي cewa za a sasu ta in sun mutu suna kafirci sai suka ce lanta masanan naro ai mu wuta ba ta kona mu illa ayyaman ma'duda sai kwanuka kidayu ai qalilatan 40 yawma kwana 40 da uwayensu sun kai suna bautar dan maraki sun kace to kwana 40 za su yi cikin wuta da sun kari za su yi to muddata ibadati aba al-ijid wato adadin kwanukan da uwayen sun kai suna bauta a dan maraki sun sabata da ta abin nan kul lahum ka gaya musu ya Muhammad A attakhastum kun riqo alqawli ne wa zawa min a alwasl fi gina an bi hamzati al-istifham wato a a asalin kalmar kenan shin kun kun riqo inda Allah ahadan kun riqo alqawli na ga Allah shi Allah kun kai alqawli da shi ya ce kwana arba'in za ku cikin wuta ku hita ni saka minhu da zalika falan ya kulifa Allah wa adahu bihi Allah bai zai saba alƙawari ne da shi ba shin kun yi alƙawari ne ai la ahada lakum illa Allah ta'ala bi zalika ba ku da alƙawarin da kuka yi da Allah da wannan am quluna bal quluna ala Allah ma la ta'lamun ku dai kuna faɗi abin da ba ku sani ba kuna jingina wa Allah da zara abin nan malami ya bar gaskiya kame kame ɗaya yake ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan ya ta kame kame bai da madogara wadda zai dogara saboda haka suna cewa ai ba za a sa su ta ba sai Allah ya ce to alƙawari na kun kai da Allah ba zai saba alkawari ba ko ko ƙarya ce kuka jingina mai sai suka yi shiro babu ansa Allah ya ce bala man kasaba bala كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون bala wuta kan tana kuna ku ba ku aikata kafirci ku ce wai ba a sa ku wuta bala wuta kan tana kuna ku ta masu kuma naru tana wuta na babbaka ku wato kalladuna fiha kuma a dawamar da ku ciki duk wanda ya aikata kafirci babu shakka da wama wuta saboda haka abin da kun ka gane kafirci na ayi kokari a nisan ta kuma man yanzu na bai a nisance su illan lama wato kalladuna fiha man ya sayyatan duk wanda ya aiki mara kyau na shirka wa hada ya qadiatu kuma shirka ce ta kewaye shi ma'ana yan mutu yana shirka wa hada bi hadi'atuhu bil ifradi wa qura bil jam'i hadi'atuhu ai istawlat alayhi zunubai ne ta jibinta gare shi wa ahada qabbihi ta kewaye shi min kulle janibin kowane gehe da amma ta mushrikan ya mutu yana mushriki ko laika asabun nari wa'annan su ne yan wuta hom biya na su an kaddara musu dawama cikin ta ru'iya fihi ma'ana man wato hom abin nan faja a aljami kwanfiya kalibu wallabi na amonu wa amilis wallabi na amonu wa amilis sa'adi bauda ikasa buljanna kwanfiya kalibu amma duk da haka nan wallabi na amonu wa suka yi imani da da sauran jama'a yahudawan da wayanda ba yahudawa ba zo wanda bai kafirci ba yabba kafirci yayi imani wa amila salihati kuma sun kai aiki na kwarai ulaika ashabul janna wayanna sune ya aljanna hum biya khaliduna an kaddara musu dawama cikin abada da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin alladina amanu wa amila salihati wa idza akhadna wa idza akhadna min يا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون wadkuru ayyuhal mu'minun ya ku mu'mine ku tuna likada ya dama don ku yanke tsammanin ku fi imanin yahudi ga imanin yahuda ku bar tunanin imanin su ba za su yi imani ba don haka ku tuna idza mita ga bani isra'ila lokacin da muka rike alkawarin bani isra'ila ta taura cikin attaura. wa muka ce musu la ta'buduna illa allah ka ku bauta kowa sai allah bitai waliya la ya na illallah kasu bauta kowa sai Allah kaburin jama'a na annabi kun ga labari na aka bayar amma abinda aka ne hani na an kai kada kowa ya bauta wani in ba Allah ba wa qur'a shuzuzan la ta'budu bi sigatin nahi wato a kira a sha da a wadda ba ta da yawa sannan abinda kakko bauta kowa sai Allah ibada ka Allah ɗaya aka bautawa duk abinda aka yi in dai mai kyau na to saboda Allah aka yi ko mina na saboda Allah aka yi ne wani irin abu na na na rayuwar ɗan adam wanda dai shari'a ta yarda da shi to in za a yi saboda Allah aka yi har da kyautukan ga da kun kaga kuna yi kuna ba mutane ga azumi to a yi niyya mai kyau in ba a yi niyya mai kyau ba biyu babu an kai ka dai ya hita daga hannunka kuma ka da lada amma in ka yi don Allah to ka samu lada kuma abin na na ka samu ƙari don duk wanda ya ba da guda za a ba shi goma Allah ya taimake mu muka ce kakko bauta kowa sai Allah wa ahasinu bil walidaini ihsana uwaye ku kyautata musu birra a kyautata ma uwaye a gyara musu abin da ya kamata a gyara a bayi musu hada an gaya ma yahuda wannan akwai ayoyi da dama da suka zo cikin alkur'anin nan suna kira muminai su ma wato wa bilwalidaini ihsana su kyautata ma uwaye saboda haka kuma ku yadda kuka iyawa ku kyautata ma uwaye abin da yasa aka bada haihuwa domin in ka taimako ɗanka ya taimake ka don haka aka bada haihuwa saboda haka ku kyautata mu uwayenku ku baccin zarahinsu kuna faɗa da suwa wa zil qurba kuma da ƴan uwa alqaraba wa'inda adda ƴan uwa adafa ala alwalide a kyautata mu uwaye a kyautata mu ƴan uwan uwaye ya an ka ce ƴan uwa kamin naka 'yan uwa an ce ka kyautata mu uwayenka to kamin ka taimaki yan uwanka ka taimaki yan uwan uwayenka ta kwan su a asali su sun ka samar da kai ka taho duniya to haƙƙinsu ya yi girma waɗanga da yake ku duka tare an ka samar da su yannanka ko ƙannanka ku fara taimakon yan uwan uwayen don mutuntawa to abin za ku yi sannan ku taimaki yan uwansu sannan wale ya ma da marayi ku taimaka ma marayi gwargwadon yadda kuke iyawa a kun ga akwai kwamitoci da aka takakkawa don abin nan taimakon marayi to in dai da gaskiya kuka yi marayi za ku taimako ku kai ma kwamitin izala shi adda dama dama in dai taimako za ku yi ku kai ga kwamitin izala shi adda dama dama amma yaushe yaro zai kawo kwamiti wanda ko kai kai wasa ya kai ga kuɗin ka ya ɗauke za a juhu ne ya yi ya ce wai ya kawo kwamiti na taimakon marayi shi kaka ya taimake marayi ya zama marayi kenan in kun ba da taimako marayi zai taimako ya zama marayi kenan in an ka bashi shi kai ne zai taimaka kuma ku matasa ina tunatar da ku ku hidda kanku ga wannan matsala mutum bai ganin haɗari ya sa kai ne mutum bai ganin haɗari ya kaɗa kai ne abu kwamitin marayi ba kwamiti ne na yara ba kwamiti ne na dattijawa yara kawai abin da aka yi da su ɗaya eh, an tara abin a yi umarni da su ku ɗauka ku kai mawa ne don aikin ƙarina nan dattijawa ba su yi ku tallabi wanga buhu a kai gina wani ku tallabi wanga buhu a kai gina wani aikin yara ke amma in ba shi ba nema aikin dattijana ko an ko su sai an tace ba kowane dattijo aka sa kwamitin marayu ba don gani kai kamar dukiyar banza ta wata tun da marayin yana can sai an kai mai zai iya huwa ya asa wani marayin in ya tawala in ba rubuta ya kun kai ba ko dubi ne ma kuna yi in ba wanda an ga hannun ku rubuce ba to matasa ku bata kan ku cikin wannan matsala haɗari na cin zuciyar marayi ya an ka ce ga kwamitin marayi an ka kawo naira goma in ka ɗauka kuɗin kabu-kabu ka ɗauka ka hau kabu-kabu cikin dukiyar marayi ba aikin marayi za kana ba kai ko aikin marayi za a yi in ba zanna kwamiti ya yi ce inda ana wuri ka za a shiga mota in an je ma lokacin buɗe baki ya yi a sai ruwa a yi buɗe baki in ba zanna an kai da ittifaki an ka kai ga wannan ba ka buɗe baki da su ka buɗe baki da wuta A ku ji qur'ani ba innal ladina yakuluna amwala ma zulman inna ma yakuluna bi budunihin nara ba ku ji shi ba to ku yi hatara da wannan hadari na babba dukiyar marayi ni da an sama rayuta in ba ni zan ba shi ita ba ni ko kusa gare ta ban ko tara ta an kai nan ban ta wa wurin in dai ba ni na zan ba shi ba ni ban wa wurin nan amma sai ka ga yara na tarawa jiki sakatare na na tafsi na birnin kabi ya ce min malam ka taimaka mana nake me faru ya ce to malam duk mutane na 'yan kwamiti na sun koma kwamitin marayu nace dan me yace a da kuɗi sai aka samu kuɗi nan komi ba a samu tsari dai aka tsara wanda za a yi a tausiri in zika ta lalace a gyara in kaza ya samu matsala a yi kaza a yi kaza ko ɗari babu yace wallahi malam yanzu ni ɗaya na dare na ka gani duk an yi wurin kwamitin marayi to ku yi hasara kun ga kwamitin nan haɗari gare shi kuma haɗari ba ƙarami ba don abin da ka sa a rika ɗiba wuta ana baka kana cin wuta cikin jahannama ba ƙarami abu na ba amma dai kwamitin izala shi yana ɗan da dama-dama amma na sauran mutane duk ko babba su taimako sauran kwamitocin marayu ko babba su taimako account number na yan sun ka ku abu ku gane ba wannan ba dubara ta ba ku gani ko malamai yan damhara ko wani majalisi ne ya rubuta abin nan a account akawun mai gudunmawa ba ku gani a wannan yaudara da wanda ke wannan ko ya sa account ka ku tura ku dibi inda ya kamata ku kai gudunmawa na gaya muku kwamitin nan na izala shi ɗaya da ɗan dama-dama saura duk ba su da dama kwamitin marayi na izala ɗaya adadin dama-dama saura ko in ka ba don kanka kuma ba wai hasara kuɗin kaɗai kai ba Hadda zunubi ka yi don ka taimaka Allah ya ce wala awon alal isin wal udwan hmm. ka taimaka ga yara su sai zalunci saboda haka ba zunubi dai hasara ɗaya kai ba hadda zunubi ka kwaso yana yiwa ka ba da gudunmawa ga wani kwamiti kudin ka suka yi in kai dan boko na babba yana yiwa ka ba da gudunmawa babba ga wani kwamiti na gaya muku na izala ɗaya da ɗan dama dama kwamitocin yara na kana iya ba wani emcc ta kama ya jawo maka bala'i emcc ta binciko ka don haka ku yi hattara ku taimaki marayi amma kwamitin izala shi ɗaya da ɗan dama dama don haka shi kenan kuna iya ba shi ya da ɗan dama dama akwai da tijawa Allah ya kyauta eh mutane anguwa in akwai tijawa ni duk wannan kwamitoci duk ban yadda su mana anguwa na mene ne duk ban yadda su ba ni ko karkashin wasu kini ban yadda su ba ni da kusa nan na ka san shi in an kai in sun kai laifi kana iya kai ƙara sama kuma a to a rushe su a yi musu hukunci su masu masallaci in sun kai kwamitin su aka rushe su shi yaro in ya kawo kwamiti ne makaranta sai wa ka rushe shi sai ya tace amana kwana biyu sai ya lalace kwana biyu sai ya lalace ana fata ya zama gaba sai amana haƙƙin marayi ba ɗaya yake ko na duka cikin qur'ani hurfi na Allah ya ce mutum na wuta malamin da ka karkatar da ayoyi ya karkatar da ayoyi cikin wuta ta zai samu kuɗi Allah ya ce wuta ta fi cikin cikin kan da kuma da kuma da marayu su da yana duk yawan qur'ani su da yana wa da qur'ani duk sauran bai shiga wasu sauki amma saboda girman da marayi yace wannan ne da sai wura shaki matasa ku basta kan ku cikin abin da adda hadari so mu kai ku zama alƙarfi so mu kai ku zama abin kwarai ko rabbi da kwamitin marayi kai kana da abin da zama marayi in kana da kai ko kwamitin marayi in ba ka iya ba yi da kanka ka bincika marayi ce ka ga wanda kaka iya ba wanda kaka iya ba ko shi ba a bashi wanda ka kai ya ka shi, wanda ka iya kai ya bandur na yaji ko shadda ka shi, wanda ka kai ya barabi ka shi. halan ko kai da kai da kanka kai ba da kai ka ce ba a bincika jiya muka magana da wani raji daga Kano ya aiko da kuɗi yace a mutane sai daga baya ya ce ya bincika akwai rai waɗanda ya ce a ba dubu hamsin hamsin dubu goma goma a kai musu dubu hamsin hamsin ya ba su dubu goma goma a kai musu to wani kone su ke ba musu shaddawa ga ya yadda da shadda bandur bandur ya ce a ba su wani ne, an kawo wace diloli ko wata ila ya rami mata yadi a kowane bandur ya ne da yadi akwai mutumin da yake na amince mai babu mai amana kamar dai duk yadin da ya kai yadin ya dibi cikin kore banda guda shi mai amana sarki waliyar kowane yadi ya kan kai amma ya ɗebe ya dibi cikin banda guda duk wanda aka ba yadi goma ya kai mai takwas Akan ci yaji ya yi ko amana ko baka jiya ba, shi na awali shi na ya ɗebe ya bibiyu cikin kowar in sun ka samu raba da yanku in an ka ba mutum an samu dubu goma an ka ba marayu dubu biyu a dan da takwas ni kan sai tunatarwa nake ga matasa su yi kansu ga wannan harka matasa su yi kansu ga da kana iya in abin da ba ta yi kana iya a kuma taho abinci kuma abinci amma wanda ba a kwanci da karfi abinci amma kuma ke marayi mu muna sanar da ku taimaki mara ajiyewa taimakon mara ajiyewa ko ta rana ya kama da zama kai ka yi shimka zana gaba ɗayanka su yi makaranta in ba ka kasha ba komi ba su ke ba nan ana isa kuna gani ba maraki ba marayi ne ba wani mataki ne da miskinai talakawa yanzu kun ga lokacin gada ake ciki wani yana da ɗaya ba ko guda ba amma ta yi guda ya gare shi ta guda bai da shi in an jima yara ne kwana shuri ya kai da kuma na tabbatar da yana son ya samu abin da zai azabta a ji su a kowai. sannan ku dibi talakawan da a shi yau kowace shiya ta ku ke talakawa ku gane yadda suke wani talaka an ka bashi sai su a kai sai kai mafi sai su a kai to wanda kun ka gano haka ne kar ku koma bashi ku aika mata ka koma ku aika mata ba yabo aka bada ba taimako na aka son ayi da kun ka tafi sai ku aika mata Thank you. dawa ko gero ya ce shi ba ya ce sai dai ya so a sai shinkawa nan kuwa cikin Allah alamu sai ta ka yi mai Allah ya aje ka ga wuri tsaya nan in ya ƙara ka gaba ƙara da gaba amma yana kawo ka ya aji ko a komi ba karkace komai ina abincin da ka ana ce gidan manya shi za ka ci za ka wahala ce in Allah ya arzaka mace ta babu wanda za ka yi da shi Allah ya gafarta mana duk wannan yana cikin rashin kulawa da abinci yana cikin abin da ka lalata tarbiyyar yara yaro ba babba na ba bai iya hankuri in bai ci ba ba babba na ba bai iya hankuri in bai ci ba Allah ya taimake mu a wa qulu nasi qawlan ko faɗi magana mai kyau ga mutane min al'amur, bil ma'ruf na umarni da alheri wa nahyu anil munkari da hani ga abu mara kyau wa kuma bayan da ya na hannu wato na da abinci ko kuma ku yi magana ko kyau ga mutane ku domin kuma ya kowa ya amsa da ke ba. za a yi ka ba من الامر بالمعروف wanda ya yi kai da ana so da yake mara kyau wa wanda bai dace ba wanda ya ke bisa da Muhammad da ya gaskiya da tsarin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya yi da sauki a mu wa huwa min al-bakamli al-haq wa wa yati wa kuna madda masar wa tabar wa tabar da tabar ya su kasar da mubarak wa ya su kasar da ya su kasar da

wato duk da hadisin yana da abin da yake cikin yake ba a sassallan bango abin da malamai suka ci in ma hadisin ya tabbata wato daga a fasa domin ruwa ba su da mutane kwarai ba su zan kai su zan kai sadaka wani wato da iyawa ba su sadaka na bila a mutane ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba nafila ba in kana da naira miliyan guda kai da daga da ya hamsa amma kai ko ka ga ne ka da ni za ka yi to in kai sarka da za a bi ka ba su a mana mana ya hamsa ne an ka dara ya hamsa sun ka kai ya guda guda na wani mutala ko ga kuɗi tsawa da taruwa saboda haka kun ga ita ba wai wahala gare ta ba sadakar da abin da a tanafila ba wahala gare ta ba abin da duk gada dama shi kaka ba su ba mai tilasta ma eh, ya abin nan ya ce sai ka ba da wani abu wanda ba shi ba to idan kun kai wannan waƙi musu sarkalla wa atu zakka kuma ku ba da zaka ai ma da alaikum bi Abin da aka faranta muku ga addinin faƙabiltun abin da faƙabiltun dalika kun ka ce kun karɓi wannan alkawari da muka yi da ku duka na wa'annan abubuwa da muka lissafto ko ka ce kun yarda sun mata wallaitun sannan daga baya kun ka kau da kai a arabtu an yi wafa ibigi kun ka kau da kai ga cikawa da shi kun ga fihi iltifatu an gaiba wal muradu aba'u abinda aka ni babannin su na sun ka walwala wannan alkawari illa qalilan minkum banda yan kadan daga cikin ku wa antum mu'riduna anhu kuma ga ku kuna kauda kai ga wannan alƙawarra ka abaikum kaman babannin ku saboda haka a kyautace halaye a kyautace ɗabi'u musamman wajen ta ga uwaye ku ɗaya ku sani a a uba ya nemi Allah ya ba shi ɗa uwa ta nemi Allah ya ba ta ɗa don in an ka kai wani lokaci wato a samu sauƙin rayuwa ya rayuwa yanzu wahala gare ta ya an ka kawo irin wanga lokaci da muke ciki ga abubuwa sun yi tsada ga kuɗi da wai samu wanda ya tsoha kwarai ina ya ka zuwa ga su bai iya zuwa ga su abin da ya kafa ganin da tijawa wato suna wahala kwarai da gaske abin da duk kowa ka ci suna bukata te amma su ba su iya bido shi abin da kowa ka bukata suna bukata amma ba su iya bidowa to shi yasa kuwa ganin wahalar su ta yawa ba su iya bidowa da ya yi zama shi ka zuwa ya biɗo, ya ci da kai ne ya ci da mata ta ya ci da ɗaya ne suna ƙanana to yanzu ya kai ko kai ne bai iya ci suwa ga sun girma yaro ya girma ya baro ƙauye ya dawo birni ya kantare da gida ne ya shige ya kwanci babu ruwa ne da uba ne babu ruwa ne da uwa sai can ya samu dan abu ya aika musu dole ana zuwa yanzu da abubuwa sun ga tattan za ta ko kawai bai iya zuwa ko kawai bai iya zuwa kai ce can ya samu matsala bisa hanya sai a batsoyi cikin wahala to ai dama tsoho ya nemi a bashi da don ya taimake shi nan Qur'ani ya ta bayyana wa'annan dalilai da ake neman da rabbi inni wa hanal adama minni wasta ra'su shayba walam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inna khiftu maliya da ire-iren wa'annan ayoyi wanda dattijawa ka bayanin dalilin da yasa nika son ka bani na don kaza don kaza don kaza to kuma matasa sa ku sani don haka aka neman ku ku yi hankuri ku yi abin kwarai nan gaba kuma ɗayan ku su yi muku barru aba ukum a bana ukum ku kyautata ma aba ukun babannin ku tabarruku abana ukun ɗayan ku ta kyautata mu man ya'mal su'an yujza bihi wala yajilla min dunillahi waliyyan wala nasira man ya'mal su'an wanda aikata abin da ba daidai ba ga uwaye ne yujza bihi za a saka mai da shi yaro yayi aure duk misali na nika ba ku matasa yaro yayi aure aka kawo mai amarya na ce mai yaro don ba tsoho na ba sai ɗaya ne sun kato sun ka hana mai babban ɗa ne ya hana mai jin daɗi da amaryar yana ta bugan mai gamu shi kenan ka sai ka yi amarya mu ba kai mana aure sai yaran shiya sun ka haɗa kai sun ka ɗauki buloli za su ba shi kashi sai wani dattijo na cikin gida ya jiya ya ce mira na yi aka ce dan gidan wani na ka bugun gambu ne wai yayi amarya shi na yara sun ce a sai a bashi kashi Ya ce kakku bugai sai ya hito ce kakku bugai shi mai gidan gada kun ga dane ne mai wanga abu uba ne na gabas caji. Ya ce aiki ya kore amarya ya yi yi ta bugun gida ne ya kai na eh, bai bai washi amarya bai mai amarya ba uban da saya ta waye ya ɗauki amaryar bai dawo ba yana gabas har yanzu tun shi na ɗan ƙaramin ciwon to yau ya yi aure ya ga abin da ya shuka kakku buge shi kuma yaro ya ta bugu <laughs> sai an ka kwashe da dariya an ka washe <laughs> shuka ta girma ta kai in kai ta matasa ku yi ma uwayen a da kwarai yan da su yi abin kwarai hankuri aka yi Allah ya taimake ni wa idza akhadna mithaqakum wa idza akhadna mutu haka hmm, wa yana yana lokaci ya yi to alhamdulillah Allah ya taimake mu kuma Allah ya gafarta mana matasa roƙo muka ga Allah ya shirya mana ku shi yasa kun ka gaba mana muku ji kullum addu'a muka yi muku domin rayuwa ba ta da daɗi nan gaba nan gaba rayuwa ba ta da daɗi yanzu uwaye da sun ka kyautata ma ɗiyansa can baya sun ka sun kyauta ma uwayensa can baya ɗiyansa sun ka tawanzu suna rena su sai su baro su ƙauye su tawa birni su yi gina su yi ta cin daɗinsu cikin birni ubansu na can wani yanzu uba ne gashi nan cikin birni yana jin daɗi ranka ya daɗe sama ranka ya daɗe ƙasa yalla bai sama yalla bai ƙasa komi na jin daɗi ana na ana yi amma uba ne na can tun jiya da ya buɗe baki da daddare da jijiyowa ya sha ya ɗauki azumi faro-faro ya sha haba a yi kaka a gama lahiya kun ga ko matsalolin da kuka ji ga manyan mutane cikin ƙasa ga mai yawan sulhin uwayensu sakamako na aka musu game da uwayensu wani koranka ya ɓaci kajji wanda yake da ubanai kana baka bata ranka don ka san sakamako na akai to ku yi kokari ku gurgudun wanda kuka iyawa kuna zuwa wajen wa'azi kuna ji ku yi hankuri da uwayenku babanka ko ba musulmi na ba shari'a ba ta yadda ka walakanta shi ba ko ba musulmi na ba gaba ɗai gaba ɗai ba wai wata ƙungiya ko wata ɗariƙa ya kai cikin musulunci gaba ɗai bai shigo musuluncin ba to shari'a ba ta yadda ka walakanta shi ba saboda haka ku lura da owayenku ku ga hankuri da su ku kyautata musu gwargwadon wanda aka iyawa kun ga yanzu azumi akai duk wanda ya dauki azumi an jima yana son kayan dadi wanda duk ka gabe ci kayan dadi ba samun su abai ba to ku yi wanda duk kuka iyawa ga ku kawa ku rage makan ku na ku rabo ku ba su wanda ya kamata ni ka so don uba ne shi uban nashi jahilci ne yasa ya kore shi ɗanka a yi hankuri ka yi ka yi nan ka yi nan wajen gyara abin kawai ɗanka wanda za ka iya gyara shi ba mai gyara ba shi haka duk ya ya ce ɗanin shaye-shaye kai shi dai da ke ya ce shaye-shaye kai ya yi hankuri zabi ne duk ya kalle shi ne addu'a duk ya kalle shi mai addu'a duk kan dibe shi ranka ya ɓace kai ne addu'a Allah ya shirya shi bai ya shiriwa zai yi Allah tun da kai uba kana da alkawarin Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam in kai ma ɗanka addu'a ta alheri ana annabi ya faɗi kuma hadisi ya inganta to shi kuma ɗan za an kore shi yanzu ya girma ya ce wani wuri ya yi aure shi ke na sai ya ta mutum uba ne haka na ɗaya ne za su <clears throat> yi wasu ne nan gaba wadda yi haka nan za a yi wa alaikum salam a ba a ba kahiri zakka in za a hidda zakka ba a ba kahiri amma dai ana ba shi kyauta amma dai ba a ba shi zakka ana ba shi kyauta duk wanda ake tsada annabi yana ba mutane kyauta daban-daban ya ka ba su amma dai abinda abba yi zakka kam Allah ya haɗu wa'anda aka ba ita amma ita ma zakat akwai yadda aka yi a ba kahiri ita kamar in ana ganin yana da unhwanin da zai wa musulunci ana ba shi don yin wannan unhwanin ba don yana da haƙƙi ba don aikin nan da zai wa musulunci sai mu wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadu wa ala alihi muhammad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 Allah muna roƙonka jannatul firdausi a'la wa na'udhu bika min an-nar. Allah muna roƙonka aljannatul firdausi a'la wa na'udhu bika min an-nar. Allah muna roƙonka nan min da da'a wasa saqam. Allah muna roƙonka nan min da da'a wasa saqam. Ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika al-khayru kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu.